sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa. Tambaya da amsa shiri ne da aka tsara musamman don biyan bukatunku ta wajen amsa tambayoyinku daga kowane fanni na rayuwa, ya Allah ko tarihi ne zamantakewa hulɗar ƙasa da ƙasa kiwon lafiya da sauransu yake kuma zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Sai a kasance tare da mu. Yau ba tare ɓata lokaci ba za mu saurari tambayar farko daga bakin mai ita. Sunana Musa Ila Idi daga ƙasar Nijar a garin Difa Angon Festival. Don Allah muna roƙon cewa musamman gidan radio irin naku da ɗimbin alheri a cikin shi game da harkan tarihi cewa da Allah muna son ku ba mu tarihin eh, sarauniya mangu ta ƙasar Nijar. Wakilin mu na da magaram a jamhuriyar Nijar Ibrahim Malam Cillo ya mika wa Malam Mamman Abdullahi malamin tarihi a da magaram tambayar ka kuma ga hirarsu. to ita dai sarauniya mangu kamar da sunanta yake bada sarauniya ce wanda ta yi mulki a garin lugu garin lugu shine wannan eh, capital king azina a cikin jihar dogon dutse e ta gwada kamar jarumci game da kasan cikin kasashen hausawa mafi yawa ana gwada mata suna cikin sau gaban gwada jarumci da kirkira daula to ita ce kamar umma a ba isan. E, wannan daulai ta ta arnawan da suke can a wajen dogon dutsen nan ita ce kuma take kaman e, ita ce kaman mai mulki abin da ake cewa kaman ishe politik et religieux da abin da ya shahi abin addini kamar ita ce a gaban addinin su ita ce kuma a gaban tsarin mulki da ake a can ana ba ta babbar daraja mutane suna girmama ta kuma ba kowa yake ganin ta ba ma sai a lokaci a lokaci take hutawa in ana da wani sabga ta babban sabga wanda ya kyautu ta hutu ta yi suna ne sosai a game da yaƙi da ta yi da lokacin da turawan mallaka suka zo afirka akwai wanda ake kiran eh, mission vule e wanda suka zo suka yi taɓanna a cikin eh, ƙasashen afirka ta yamma eh, wannan yaƙi da suka zo garin lugu sun tardo sarauniya tana tsakan mulki a 1989 a lokacin nan eh, yawa 1889 to a lokacin nan ita wannan sarauniya ta gwada jarumci saboda a sauran garirrika da suka zo sun tardo mazaje ne ma amma suke dinga tsorata suna hurgita ba samu suka yi yaƙi ba da su amma ita a nan sarauniya ta ja danƙon eh, zananta ta ɗauki makamai ta bi turawa an yi yaƙi da turawa har suka samu shine kaɗai a cikin nijar garurrukan da turawa na ba samu ba suka suka mallaka to wani matsayi ne ita eh, yani ake samun matsayin wannan sarauniya wanda ita mangutai yawa ita matsarin sarauniya kamar gado ne ake ai har yanzu akwai ta in wannan ta tahi kuma a cikin a cikin famikin cikin iyalin kuma ake dokan wata ta gaje ta shi ba haka bane ake zama sarauniya kamar sarauta ce ita sarauta ai ai gadan ta ake to ita ainihin ainihin ma ita su sarauniya da kamar ita ce in ana kamar wani wasan bori in ana duk abin da ya shayi abin al'adu na su wani abu na na arna a gurin ita ce a gaban al'adun to wannan ne ya ba ta girman kamar an ɗauka kamar wani malami kamar kaga ai shi zai wani sallah kamar an yi wani rasuwa shi zai yi wannan kamar shi ne kamar jagorancin abun addini a cikin al'umma to ita ma a can gurin azunakin ita ce kamar jagorarsu ta abin addinin su duk abin da shayi addinin su na ɗaya kenan na biyu kuma Allah ya bata hikima da iko ba wani suna iya cewa kamar in ta ma mutum magana yana iya bacewa in ta taba abu yana iya tana da sihiri kaji suna to sihiri gare ta wannan sihirin nata shi yake sa ana tsoranta shi yake sa ana girmama ta ta yi dogon lokaci ita dai wannan sarauniya mangu a takaice ta yi wajen shekara hamsin da bakwai tana mulki kamun wata ta gaje ta to banda hwada da turawa kamar ba ta yi ba hwada da makwabtanta haka ko eh da kamun zauwa turawa ta yi hwada da saboda duk wanda suka nemi su kaga akwai bugashe kuma da lokacin su Usman dan Fodiyo an zo a mallaki garin mai bisa samu nasara ba kamar yau yanzu tana cikin manyan jaruman kasar Nijar kenan a tarihi a cikin tarihi wanda ake koya ma a lakwal a komi in aka hwadi su Ahmadu Kuran Daga aka hwadi eh, manyan jarumai sai an hwadi sunanta kuma ita kadai ce ma mace wanda burma ta gwada jarumci a cikin tarihin Nijar. ita ba'ara ce e ita ba'ara ce a garin lugu suke e, nan cikin dogon dusi. yanda suke girmama ta suna bata ina ji in an ɗauki kamar ikon mu na zamani kamar na a ce <laughs> wani wani furfe ko gubernar mutuncin da suke bata ya huce wannan yanda suke ɗauka wannan saboda har yanzu ana tsoron su akan cewa suna da hikimomi da sihiri gaishe ki soga ta wannan waka ta mata fata ta ita ce an gamsu da amsar tambayar da aka yi ga kuma wannan tambayar da ke cewa wai da gaske ne amurka ce 'yar sandan duniya a yi mun bayani game da haka kuma waye bata mukamin tambaya ce daga Isaac Yakubu Marafa alkaleri a jihar Bauchin Najeriya. To Yakubu, wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje ya tuntuɓi masani Malam Kasim Shitu na Jami'ar Tafawa Balewa da ke Bauchi a Najeriya. gazantawarsu. Ita wannan suna da aka sa Amerika zama 'yar sandar duniya ta samo asali ne bayan yakin duniya na domin kafin yakin duniya na ɗaya da na biyu a ita kasan Birtaniya da Faransa su ne kusan da a ce su suke da tasiri a al'amuran siyasa da zamantakewa da tattalin arziki na duniya amma abin da ya faru shi ne bayan yakin duniya na biyu ita amerika ba ta shiga yakin batun da farko amma ta zama ƙasa wanda bayan wa'inan manyan manyan ƙasashen suna yaƙe-yaƙensu ita ta samu daman gina tattalin arzikinta da masana'antu da kuma gina sojanta ya zama tana da ƙarfi na sojoji kuma da makamai wanda har ta taimaka wa wainan manya-manyan kasashen da suka yakin duniya na biyu din da makamai a ta infa har da kuɗi ma wato a lokacin yakin duniya a lokacin yakin duniya na biyu so abin da ya faru bayan an gama yakin duniya na biyu kasashe kamar Birtaniya da Faransa da Germany da sauransu wanda su suke da karfin a tattalin arziki da faɗa a ji da a duniya to sai zama domin wannan yaƙe da suka yi, tattalin arzikinsu ya samu rauni kuma masana'antunsu an rurusa su don akwai bama-bame da sauransu sai zama na nan kasashen suna buƙatan kuɗi da taimako na gina kasashensu na faɗa a baya can na ce lokacin da ake yaƙe-yaƙe ita ita amerika tana taimakawa kasashen birtaniya da faransa da sauransu da makamai da kuɗi don ita ta samu ta gina masana'antanta kuma tana ah, ah, manufacturing makamai sosai wato tana kera tana kera exactly makamai na yaƙi wanda kuma mun san cewa gama yaƙin duniya na bin ma da aka yi da wuri don shigan ita america lokacin da japan ta yi attacking jiraginta a pearl harbor to america ya ta shiga in support of allied forces kenan su birtaniya da so kasashe kawai yawa so bayan yaƙin da aka gama su sai zama cewa sun dogara a kanta ne a wayannan taimakon na kuɗi da sauransu don abin da ya sama dala ta zama ita ce karansi kamar na duniya don bayan nan aka establishin ita banki da ake kira bank of the bank uh, world bank ana kiranta bank of reconstruction ita wannan banki ta ba da basu sukan kuɗi wa kasashen birtaniya da sauransu nan su ƙara gina masana'antu da kasansu yadda ta rubuce to duk nan abubuwan da america take yi ya ƙara ba ta ƙarfi na a faɗa a ji ba ma a wayannan kasashe a duniya ma gaba daya. Eh to kafin ita amurka ta samu wannan matsayi a matsayin kamar 'yar sandan duniya din akwai wata ƙasa da ta taɓa riƙe irin wannan matsayi ta zamo ita ce mai faɗa a ji a duniya a baya eh akwai ita faransa ta yi birtaniya ma ta yi domin in ka dubi lokacin mulkin mallaka ita birtaniya kusan ta fi kasashen faransa da spain da belgium yawan ƙasashe. wanda su suka yi mulkin mallaka kuma wai ai wannan maganan yan sanda da ake magana ba wai wani abu bane a'a abin da yasa ake aka kawo wannan kaman inkiya ne kasashe ne wanda domin karfin tattalin arzikinsu domin karfin masana'antunsu domin karfin soji da suke da shi suna iya sa baki a duka wani al'amari a ko ina a duniya wanda suke ganin cewa na ɗaya zai shafi a muradunsu so ita wannan position na dan sandan duniyan shine duk ƙasa wanda take so ta yi wani abu a ko'ina a duniya wanda ya je karo da interest national interest ko kuma wata interest na america ko kuma wa'annan manyan kasu akwai kasashe wanda najeriya ta gina musu hanya ta yi abubuwa da yawa wanda kuma yau in najeriya ta ce abinda za a yi ga abinda za a yi gaskiya yawanci wa'annan kasashen dole su bi kasashen bukatun wannan kasashen to sukan shiga ciki don sukan iya sama a canja gwamnati a wani kasa daban as long as wannan gwamnatin ba ta tafiya yadda suke so ita shi ai wannan shigin shi yasa ake cewa ita america din you understand cewa s na domin inda ake demokaradiyya in an yi daidai in ba daidai ma ta sa baki a gurin kamar a nan afirka fa akwai za a iya cewa akwai wata ƙasa da za a iya kiranta kamar yar sandan nahiyar afirka eh zan iya ce akwai Najeriya. Najeriya tana da tana da wannan shika-shikan. Kai dai kawai matsala da muke shi shine matsala dai na shugabanci da za mu sa tattalin arziki dai dan ce in terms of albarkatun abin nan da karfi muna da ita for example ai mun san an yi rikici a liberia an yi yaƙi a liberia kuma ita najeriya ta yi uwar gayya ta yi tsaki ta yi komai ta kawo zaman lafiya a wannan gurin ba ma nan ba a congo da asƙashe da yawa wanda ita najeriya ta taimaka musu wanda kake tunanin shi zai yi ma wata shi zai saka ka cikin kunya zama na duniya a bishi banda sauni mai saurin zaka dadda shi a hanya zuma giya ta kan hanya ce sabuwa yaɗe yaro lokaci dai su saka ni in sha wuya wuya kwani ban so in yi sabo da ita A gaishe ka nazifi a sanani da wannan waka mai taken dan marayar zaki. Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kuma kuna iya aiko da tambayar ku ta adireshin imel ɗinmu a RFI Hausa tambayoyi at gmail.com. RFI Hausa tambayoyi at gmail.com. Muna sauraron ku. Bari mu ɗau wannan tambayar da za ku ji daga bakin mai ita. Bismillah Malam. Salamu alaikum Radio Faransa International mai tambaya Alhaji Umar Foreba daga gaisho a jihar Yobe, Najeriya. Da Allah Radio Faransa muna so a mana ƙarin bayani akan shan nonon rakumi ko fitsarinsa ko kuma cin naman raƙumin da wani alfanu yake da shi a jikin ɗan adam. A tashi lafiya Radio Faransa mai albarka mai tambaya Alhaji Umar Foreba daga gaisho a jihar Yobe, Najeriya. wakilinmu na kanan dabo a najeriya abubakar dan gambo ya tashi haikan wajen neman amsar wannan tambayar lamarin da ya sa yake cibis da malam nura saliu adam wanda ake wa inkiya da sale annur ga hirarsu shi kan raƙumi a mahanga ta addinin musulunci kai har da kimiyyar zamani ya tabbatar da cewa dukkan jikin raƙumi magani ne kafin fitsarinsa ko nonansa ko namansa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ni'imarsa a jikin raƙumi jikin raƙumi Allah ya sanya masa wani sinadari a cikin timbinsa wannan sinadarin shi ake kira yahadur wato bature yana kiransa da chlorophyll wannan chlorophyll din shine sinadarin da wata dabbabin nan tsirrai suke kasa to wannan sinadarin Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a cikin wannan chloroplast wani sel ne sai Allah ya sa thylakoid membranes a jikinsa wato wani mayafi ne da tantanin sel ike dauke da shi to a cikinsa sai Allah ya sa wani sinadari da ake kiransa adenosine wannan adanasin nau'i nau'i ne to wannan adanasin din mafi yawan masu bincike akan kimiyyar magani yana jikin kowane tsoro, to sai Allah ya tattara wannan sinadari sai ya zuba a jikin tumbin raƙumi ta haka idan raƙumi ya ci abinci sai wannan sinadarin ya dinga zazzagowa kamar yadda sama take zazzago da ruwa sai wannan sinadarin izinga zubowa kan abincin da raƙumi ya ci ta haka wannan abincin sai ya gama jikin raƙumi mun samu cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ayarin al'umma ne gari guda suka zo wajen annabi suka kawo masa koken ciwon hanta shine asalin amfani da fitsarin raƙumi ta haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su tafi wajen mutumin da ke kiwon raƙumansa ta haka ya je ya ce su sha me fitsarin raƙumi to amma fitsarin raƙumin nan wato shi kimiyyar zamani ma ta binciko cewa kwayar cuta ba ta rayuwa a cikinsa wato duk kwayar cutar da ta shiga cikin fitsarin rakumi kace-kace yake kuto baya ga alfanun shi cin nama da kuma cin wato ainihin ko kuma ce shan fitsarin rakumi akwai kuma nonansa shi ma akwai wani alfanu da ake samu daga shan nonan shi nonan raƙumi na farko abinci ne kuma su wa'ancan al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni su je su shafi tsarin raƙumi a lokacin ai caye ma tare da nonon raƙumi kenan za a iya samun nonon raƙumi cokali shida sai a samu fitsarin raƙumi sai a zuba shi cokali ɗaya kaga ya tayi cokali bakwai ne nono shida fitsari ɗaya to sai a sha a yau a sha a gobe ai kwana bakwai ana sha to in insha Allahu tsakanin rama wato free radicals na cikin jini kwayoyin cututtuka na cikin jini ko a ce an samu matsala na kwakwalwa ko lakar gadon baya ko an samu matsala na bone marrow da ke kawo bangaren attack na ainihin paralysis to insha Allahu in dai za a haɗa nonon raƙumi da fitsarin raƙumi to za a iya samun fa'idar da zai iya yin boosting ɗin immunity wato sinadaran kariya har ya wanke jini ya wanke bon maro ɓargo ya wanke ƙwaƙwalwa ya wanke lakar gadon baya dama nono abincin ƙwaƙwalwa ne da lakar gadon baya na'am akwai masu cewar shi nuna raƙumi idan an sha shi akan ji kamar akwai gishiri ya yi yawa a ciki shin wannan gishirin ba shi da illa ga wasu masu nau'in cutukan kamar masu hawan jini shi wannan gishirin wato wani karatu ne mai faɗi a cikinsa in aka ce ma gishiri calcium ne haka allah izuba a cikin ainihin nonon raƙumi duk mutumin da zai sha kai tsaye ike samun ƙarfin ƙashi ƙarfin baya ƙarfin gwiwoyi kuma wannan gishirin akwai wani sinadari a cikin kwakwalwa da ake kiransa neuron o neuroflate wato makamashin wutar jikin ɗan adam to yana daidaita wannan neuron ɗin To da kyau ɗan gambo da Malam Annur, muna matukar godiya da wannan ƙoƙari da fatan mai tambaya da ma sauran masu sauraro sun samu ƙaruwa. nan kuma za mu turke dokin shirin sai kuma mako mai zuwa da yardan mai duka a madadin injiniya ibrahim tukurkefi da ya daidaita min sautin shirin da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international naku michael kudisa ke cewa godiya ta tabbata game da wami madaukaki mai kowa mai komai